rusa da su yayin ziyarar Shetima ya baiwa waɗanda suka jakkata tallafi tare da jajantawa iyalan waɗanda suka mutu. Akalla mutum sha takwas ne aka rawaito cewa sun rasu a lokacin da wasu 'yan kunar bakin wakin suka tayar da boma-bomai a Goza a jihar a ranar Asabar. Harin baya-bayan nan ya haifar da rudani a jihar Borno inda masu ruwa da saki suke ganin ana kokarin dawo da hannu agogo baya. Mutane da dama sun ji rauni inda wasu suka samu raunuka karaya wasu kuma suka samu rauni a sassan jiki jikinsu a ranar litinin shatima ya bayyana cewa adadin wanda suka mutu a harin bom ɗin ya kai talatin biyu ya ce an kai mutum arba'in asibitin kwararru amma an sallami sha hudu daga cikinsu bayan an ba su kulawa ya ce har yanzu ana kula da mutum ishirin da mataimakin shugaban kasar ya samu rakiyan mataimakin gwamnan jihar borno umar gadafur senator ali indime ministan noma da abinci abubakar kyari tsohon jakadan najeriya a kasar sin baba ahmed jidda da sauran ma'aikatan gwamnatin tarayya gaskiya abun abin takaici ne abun bakin ciki ne shugaban kasa ya umarce ni in zo in yi jaje kuma insha Allah gwamnatin tarayya za ta dauki duk matakan da ya cancanta a dauka a kare dukiya da rayukan al'umma yanzu dai mutane 32 sun rasa rayukansu 42 aka kawo daga goza a cikin sun ma biyu sun ansa kiran Allah a yanzu dai an sallami goma sha hudu sauran ashirin da shida suna nan a asibiti kuma insha Allah gwamnatin borno za ta iya kan kokarinta ta ga cewa ta kyautata musu ta tallafa musu an kula da su Jami'an Rundunar Sojin Sama sun kai farmaki a wuraren rarraba wutar lantarki na TCN Eco Disco da ke Ikeja Electric inda suka afkawa ma'aikata tare da hana raba wutar lantarki. Sojojin waɗanda suka zo daga barikin Sam Etnan da ke Bulade Oshodi an zarge su da lakaɗawa ma'aikatan ma'aikatan wuraren duka tare da tafiya da wasu daga cikinsu da karfin siya. Majiyoyin sun bayyana cewa sojojin sun yi hakan ne bayan an yanke musu wutar lantarki a barikin na nasu sakamakon kin biyan wuta wadda suka kai biliyoyin naira kamar yadda tashan Rice TV ta rawaito. Shaidun ganau ba jiyau ba sun ce sojojin sun dira ofishin kamfanin rarraba wutar lantarki ta Najeriya TCN waɗanda suke a Isolo na Ikeja Electric wadda yake titin hanyar Okota. Sojojin sun ci galaba kan ma'aikatan da ke bakin aiki a TC yayin da suka dace wuta da ake rabawa zuwa sauran wurare dare da hakikance cewa sai an mayar musu da tasu wutar lantarkin. Lokacin da suka je ofishin Ikeja Electric na Oshodi da ke kan titin hanyar Okota a, a Isolo sun lakaɗawa ma'aikatan wurin dukan siya tare da tafiya da su zuwa barikinsu kamar wasu masu laifi. Kotun Majistare mai namba 51 karkashin mai shari'a Hajjara Safiyo Usman ta aike da wata mata asibitin kwakwalwa na Dawanau don a binciki lafiyar kwakwalwarta. Tun farko wani mutum mai suna Ibrahim ya shigar da kara bisa yadda ya zarge ta cewa matar ta, ta doke shi da wani karfe don kawai ya tashe ta ya tashe da daga gidanta take haya. Mai karan ya bayyana cewar kotun mai namba 23 ta tashe matar daga gidan amma sai ta ɓalle kofar gidan ta sake dawowa gidan ko da ya je don jin dalili sai ta bubbuga masa wani karfe yayin da ake karanta mata kunshin tuhumar matan ta tayar da hasaniya a gaban kotu har ma ta bayyana wa mai shari'a cewa duk wanda ya koma gidanta da niyyar fitar mata da kaya kwanansa ya kare daga nan ne mai shari'a hajjara safiyo ta yi umarnin a kai matar asibitin kwakwalwa na dawanau da ke jihar kano domin duba lafiyarta Kotun Majistare mai namba 51 karkashin mai shari'a Hajara Safiyo Hamza da ke jihar Kano ta aike da wasu 'yan mata gidan ajiya da gyara hali tunda fari 'yan matan akalla su kimanin 17 an kama su ne anguwar sabon gari da ke jihar Kano suna yawon ta zubar da kuma karuwanci 'yan matan waɗanda aka gabatar da su a gaban kotu a wani yanayi na rashin kyan gani sun bayyana wa kotu shekarunsu waɗanda suka kama daga 18 zuwa 19 an kuma karanta musu zarge-zargen da ake yi musu na, na yawon banza da karuwanci da kuma tayar da hankalin al'umma da shaye-shaye inda suka amsa nan take mai gabatar da karan yaroki kotu ta sanya wata ranar da za ta yi musu hukunci domin iyayensu su bayyana a gaban kotu kotu ta aike su gidan gyara hari zuwa ranar 16 ga watan nan don iyayensu su bayyana a gaban kotu inda nan da nan suka rude da kuka Thomas sauraro ka kumanta ku danna subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura